A yayin da aka yi ɗaya ga sallah magidanta dai na kokawa da yadda sallar bana ta zo musu da tsammatsi ga kuma ra'ayoyin wasu magidanta da na zanta da su. To ya suna malam? Sunana Muhammadu Awwalu Musa. To gashi an yi sallah ya sallar ta kasance? Kai sallah alhamdulillah gaskiya daidai gwargwadon hali. Eh. eh alhamdulillah. A bana? Eh a bana ba. Gaskiya inda dai amma dai abin da kake ciki kamar yadda yadda ake a sauran shekaru da suke zuwa to gaskiya kam ba kamar wannan lokacin ba ban gane ba wannan tafi daɗi ko shekarun mm, ba eh an yi ta wannan ɗin a cikin jin daɗi amma dai walwala da shauransu da kuma ɗan abubuwan da ka da ka da yakan shigo maka eh. to gaskiya akwai ɗan ja baya abubuwan da suke shigowa kamar me kamar na samun abubuwan yi eh, mana kuɗi hmm. gaskiya ba su kai lokatan baya ba hmm. saboda Allah. Eh. An samu kenan an yi wannan sallar bana a matsi ko kuwa? Eh, a ni dai ba zan ce na yi a matsi ba saboda Allah. Yawa don na samu na ɗan yi inda dai na ɗan ɗinka abin da zan sa da kuma 'yan bukatun da zan yi na gida. Allah ya sa na samu na yi yara kuma sun abin nan. ko ba haka ba alhamdulillah ya suna malamin sunana zahraddin suleiman usman to ya sallar bana a to sallar bala alhamdulillah amma dai gaskiya bata zo min ni dai a na ba bata zo min a yanda nake so ba akasin da aka samu kuwa eh. ni na saki jiki za a yi sallah litinin hmm. kawai sai na ji sanarwa daga bakin mai martaba an ce wannan lahadi za a yi. Baka yi tanadi ba kenan. Wallahi tallahi ban kama shiri na ba. To daman ko da eh, lahadi za a yi a kwana ɗaya ya ishe ka gama shi duk wani shirye-shirye? Eh misali ai shirin da zan karasa karashe ne. Eh. A kwana ɗaya nan kuwan Allah ya da zan yi iya kokari na daga na To shirin na abinci ne ko na kayan sallah? Na hidimar sallah ce ta yara haka da eh. ta mata. to da baka kammala musu bai ya ya kasance a gidanka eh haka nai yanda ta samu na haƙura da abin da Allah ya kawo. Sun yi kuka ne ko sun nuna da A'a ba wata kuka kowa dai bai ji daɗin irin yanayin da ya da kansa ba saboda yana ganin kamar za a yi ma abu ka washe gari kuma bai samu ba. Eh, lamar ina batun lamarin kuɗi. Yanayin kuɗi haka a jiyu to alhamdulillah gaskiya ba abin da za mu ce mu dai da Allah sai godiya a wannan bangaren namu. To ya sunan malamin? To na dai Alhaji Sa'idu. da fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana Allah karbe ibadan mu Allah sa mun yi asa. to ga kama gidanci ya sallar bana ta kasance to sallar bana sai dai mu ce alhamdulillah amma dai kan kulake an sha su kulake kuma kulake an da ku ne ai saboda ba kuɗi hmm. amma mun san wannan ibtila'i ne sai mu koma ga Allah mu ta istighfari mu dinga tuba ga Allah Allah ya kawo da sauki rashin kuɗi na kayan sallah ko ko na menene a rashin kuɗin kowanne to kai da kuɗin kaman layin atm kaɗan ya ishe ka sai ka za ka samu mutum sama ɗari biyu hmm. kai ne na ƙarshe to kai da kuɗin kama kenan bana dai sai dai mu ci alhamdulillah da fatan dai allah karɓi ibadan mu kuma jama'a ina kira ga na mu koma ga allah mu ci gaba da istighfari Allah ya kawo mana sauki a cikin wannan ibada tamu da muka yi to gaisuwar sallah kuma fa da zaka ga eh to zan gaishe da yan iyaye na da yan uwana gabaki ɗayan su da kafara din musulmi ina gaida babana Alhaji Aqib Bashir Zakari ina gaishe shi da kuma babata Hafsatu Bashir ita ma ina gaishe ta ina gaida mutan Ghana ga baki ɗayan su ƴan uwa da kakanni dan da iyaye su suka saura kakanni duk sun ƙare amma ina gaida iyaye na ga baki ɗayan su a matsayin su na iyaye na kuma ɗa da yayye da ƙanni duk ina gaishe su su ma da mai ta mana Allah bi ba da Allah sa mun yi asa'a ne naku Alhaji Sa'idu Bashir Alhassan To madalla duk dai da matsin tattalin arziki da ƙasar nan ke ciki da dama na gode wa Allah da yasa suka yi sallah lafiya ba tare da tashe-tashen hankula ba. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.